Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita biyu da da biyar sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na ƙasar Ghana. kuna iya kama mu hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu raro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku cewa an samu saɓani tsakanin bangaren dattawan kungiyar Ohanes da na matasan kabilar a yankin Niger Delta. Za mu kawo muku shirin a dawo lafiya da baba kuma ƙyar zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridan jamhuriyar Niger da kuma ra'ayi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. albarkacin watan ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai amma kafin nan sai mun fara da cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkanmu da hantsi yanzu ma daular salim ce ta sake dawo muku da labaran duniya shugaban kasar malawi peter mutarika ya samu nasarar lashe zaben da zai ba shi damar wa'adin mulki karo na biyu a zaben da suka fafata da 'yan takara bakwai da aka gudanar a ranar 21 ga watan mayu a daren jiya litinin ne shugaban hukumar zaɓe jen ansa ta sanar da sakamakon zaben bayan kotu ta yi watsi da karar da shugaban jam'iyyar adawa ya gabatar na cewa akwai buƙatar ƙara ƙidaya ƙuri'un wasu gundumomi goma. mutarika wanda shine shugaban jam'iyya mai ci ta dpp da ta samu kashi 30.57 a cikin ɗari na ƙuri'un shi kuma ɗan takara lazarus chakwera shugaban jam'iyyar adawa ta mcp ya samu kashi 35.41 sakataren jam'iyyar adawa ta mcp Esiyanho Mukaka ya faɗa wa 'yan jarida a ranar Asabar cewa jam'iyyarsu ba za ta amince da sakamakon zaben ba idan Chakwere bai yi nasara ba. sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ya fara ya kafa na nada metro zaromkov a matsayin mai bada shawara a kan harkokin yakin neman zaɓe yayin da take shirin yi wa masu neman yi wa jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan yuli tambayoyi in ji wakilin jam'iyyar Krazinkov, daraktan wani kamfanin ba da shawarwari kan harkokin siyasa ya fara shiga siyasa ne a matsayin ɗan jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa mai kawance da rasha victor yanukovych wanda zanga-zangar ta kawo ƙarshen mulkinsa ya kuma arce zuwa rasha a shekarar 2014 dan wasan barkwanci da ba shi da wata ƙwarewar siyasa a baya Zelensky ya ba shugaban kasar kashi da rata mai yawa a zagaye na biyu na zaben shugaban kasar a ranar 21 ga watan Afrilu, wuni guda bayan an rantsar da shi a ranar 20 ga watan Mayu. ya sanya hannu a kan dokar da ta rusa majalisar dokoki kana ya shaida ranar 21 ga watan yuli a gudanar da zaben majalisar yin zaben da wuri zai baiwa zalankis damar samun tasiri a farko a farkon wa'adinsa na shekaru biyar ta hanyar samun goyon baya a majalisar kasar mai yawan al'umma miliyan 44 wacce take kara fuskantar matsin lamba daga rasha kana tana fama da matsalolin tattalin arziki da kuma cin hanci da rashawa isra'ila na shirin gudanar da zaben 'yan majalisu a ranar litinin mai zuwa tare da prime minister benjamin netanyahu wanda yake kafa sabuwar gwamnati tun bayan da ya sami nasarar sake dawowa karakal mulki wa'adi na biyar a matsayin shugaban kasar ta yahudawa 'yan majalisun kasar sun amince da kudurin dokar da aka gabatar na rushe majalisar idan har an amince da hakan a ranar laraba dole ne isra'ila ta sake sabon zaɓe bayan zaben da aka gudanar watan da ya gabata jam'iyyar netanyahu ta likud party ta yi gagarumar nasara inda mambobinta 129 suka lashe kujerar majalisu a cikin jawabin prime minister netanyahu ya yi kira ga jam'iyyun adawa da su mai da hankali wajen manufar da za ta kawo ci gaban kasar da kaucewa siyasar banna da almubazzaranci yayin da dalibai a ƙasar kamaru suka fara rubuta jarabawar shekara da shekara jiya litinin ɗaruruwan malamansu a yankin da ake amfani da harshen turancin ingilishi sun shiga tituna suna zanga-zanga malaman suna neman ingancin tsaro bayan da aka kashe takwarorin aikin su uku aka kuma yi garkuwa da wani ɗalibi banda waɗanda aka sace ko kuma aka kashe a lokutan baya da kuma ƙona ƙaddarori a cikin shekaru biyar da 'yan tawaye suka shafe suna tada ƙayar baya malaman sanye da baƙaƙen tufafi rike da kwalayen rubutu da suka bayyana buƙatar tsaro sun yi jerin gwano a wani titi da ke garin Bamenda, babban birnin lardin arewa maso gabashin kasar. Mun gaji Allah ka taimaki malaman ƙasar Kamaru, ka taimaki malaman yankin Arewa maso yamma, ba mu san abin da za mu yi ba, ba mu san inda za mu nufa ba. malaman sun gudanar da zanga-zangar jiya litinin a daidai lokacin da ɗaruruwan ɗaliban makarantar sakandaren bamanda da ake koyar da su harsunan faransanci da kuma turancin ingilishi suke rubuta jarabawa labaran duniya ku saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla, za mu buɗe taskara wutar namu ne a yankin Naja Delta da ke Najeriya, inda aka samu saɓani tsakanin ɓangaren dattawan ƙungiyar Ohanis da na matasan kabilar Ga wakilin murya Amurka a yankin Alphonsus Okurigwe da cikakken bayani. umarnin hana fita wanda kungiyar IPOB mai fafatukar ɓallewa daga Najeriya ta bada yanzu hakan ya janyo rarrabuwar kawuna tsakanin shugabancin kungiyar kabilar Ibo ta Ohaneze Ndibo da kuma bangaren matasan kabilar. Barista Uche cewa Baga shine kakakin kungiyar Ohanezen Dibo kuma ya ce sun amince da wannan umarnin idan har za a gudanar da shi bisa doka da oda. On the issue of sit at home, we have drummed it to every ear that any action, any movement, any interest, any development that has to do with peaceful demonstration will always identify with it. Ya ce akan batun umarnin hana fita, mun bayyana cewa a koyaushe za mu ba da goyon baya ga duk wani yunkuri, duk wani jerin gwano, duk wani kishi da kuma duk wani lamarin da ya shafi zanga-zangar lumana. Kasancewar muna da rukunin IPOB da basu da makamai. Saboda haka, mun amince sosai da umarnin hana fita. Wannan kira da babbar murya ce, in kana so sai ka zauna a gida, in kuma baka so sai ka tafi harkar ka. ba dole ba ne shin ina laifi a nan wani sashe ne na tsarin mulkin ƙasa ya haramta hana fita a ohanezen dibo muna da namu rashin jituwa da 'yan awarin ipob amma bai kai ga cewa abu bai dace ba alhali kuma ya dace saboda haka za mu ci gaba da amincewa da duk wani yunkuri muddin bai sabawa dokar kasar ba to ko yaya bangaren matasan kabilar ibo ke ganin umarnin Mazi Okechukwu Isu Guzuro shine shugaban gamayyar kungiyar matasan kabilar Igbo. We should assume irrespective is a good way of honoring our people we lost during the Nigeria-Biafran Civil War. and also irrespective that those who have laid down their life for the self-determination struggle of Biafra should be remembered we are not totally in support that our people should lose over 2 billion naira in a day. Ya ce duk da cewa kyakkyawar hanya ce na karrama 'yan uwanmu da muka rasa lokacin yakin basasa. kuma da duk da cewa ya kamata a tuna da waɗanda suka sadaukar da rayukansu don samun yancin kan ƙasar biafra ba ma goyon bayan cewa mutanenmu za su yi asarar sama da naira biliyan biyu a rana guda alhali mutanen yankinmu suna cikin mawuyacin hali A ce wani ya rufe shagonsa ya zauna a gida da yunwa bai dace ba. Maimakon haka, muna roƙon 'yan ƙungiyar IPOB su janye da cewar bai kamata mu yi asarar rayuka garin tuna da waɗanda sun riga sun mutu ba. Su yi haƙuri saboda al'ummarmu. Muna kira ga shugaban ƙasa da kuma gwamnonin yankin kudu maso gabas da su samu tattaunawa da shugabannin 'yan awarin Biafra yadda aka samu tattaunawa da 'yan ƙungiyar Miyatti Allah don kwantar da hankalinsu. Mazi Isu Guzoro ya ƙara da kira ga gwamnatin tarayya da ta ƙarfafa tsaro a biranen Aba da Anacha da Inugu da Abakaleke da Fatakwal da kuma Asaba daga ranar rantsarwa 29 ga wata zuwa 12 ga watan Yuni don tabbatar da zaman lafiya a yankunan kudu maso gabas da kuma kudu maso kudu. A ranar Alhamis talatin ga watan Mayun nan ne ake sa ran gudanar da wannan umarni na hana fita, kamar yadda kungiyar IPOB ta tanadar. Alphonsus Okorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya. To a gaida Alphonsus kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka. da har yanzu da yana tare da sashen hausa na murya amurka ne a nan birnin washington dc wanda yanzu agon muke cewa karfe uku da minti goma sha biyu na dare ga na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya baba ya ku makeri ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc nake sallama da ku a daidai wannan lokacin kamar yadda shirin a dawo lafiya ya bayyana muku a makon da ya gabata hukumar kiyaye tsira a najeriya ta federal road safety ta ce ta kama akalla mutane dubu uku a cikin watanni goma sha hudu a babban birnin tarayya da laifin amfani da wayar salula yayin da suke tuki mun kuma faɗa muku wannan mummunar halin wurin tuki ya yi sanadiyar hatsira da dama a shekaru masu yawa lamarin da ya haddasa asarar rayuka da kuma nakasa mutane da dama tsawon rayuwarsu. haka zalika muka kuma shaida muku cewa ita ma hukumar kiyaye hatsira ta majalisar ɗinkin duniya ko kuma global road safety ta ce akwai wasu abubuwa masu ɗauke hankalin direbobi suna haddasa hatsira tare da jikata mutane da dama a duniya sai dai majalisar ɗinkin duniya ta fi mai da hankali ne akan amfani da wayar hannu yayin tuki wannan shirin ya tuntubi shugaban hukumar road safety a jihar neja ko kwamanda jowal ishaya dagwa akan ko menene ya sa hukumar kiyaye hatsira ta najeriya ta tashi haikan akan batun amfani da wayar hannu a lokacin tuki. To bisa ga bincikenmu da kuma bisa ga aiki da muke muke yi mun iya mun tabbatar cewa yayin da mutum yake tuki sannan yana amfani da wayan salula na hannu yana cikin abubuwan da muke ce abubuwan da suke ɗauki hankalin mutum yayin da yake tuki kuma duk wani abu da zai ɗauki hankalin mai tuki wannan yana da illa don zai iya ya kawo hatsari kuma mun sha samun mutane da dama wanda sun samu hatsari yayin da suke tuki suna amfani da waya ko an kira su suna kokarin su ansa ko kuma su da kansu su ɗauki wayan nan suna kokarin su kira ko kuma waɗansu suna nan suna kokarin su shiga yanan gizo wato browsing kenan yayin da suke tuki to duk waɗannan abubuwan suna ɗauki hankalinsu har yakan kai ga hatsarika yanzu kun gano tabbas akwai masu tuki suna shiga na'urar wato browsing a wayarsu akwai su akwai su ko da ka saya a bakin hanya nema inda motoci ke wucewa idan ka kula za ka ga mutum yayin da ya ɗauki waya ɗin in kira ne zai yi ko kuma an kira shi za ka ga yadda zai amfani da wayan daban in kuma yana kokarin shigan yanan gizo ne za ka gan yadda yana amfani da da waya ɗin za ka ga cewa eh lallai wannan ba ma kira yake ba yana kokarin ya shiga yanan gizo ne. to wannan gangami da kuka dauki matakin yi kuna ga shi ne zai magance matsalar a nan najeriya ko ku akwai wasu sabbin matakai da kunan kuke dauka na ganin an shawo kan alamu eh to wannan gangamin yana cikin duk matakan da muke kokarin daukawa domin mu ga cewa an sha maganin wannan wannan abun kuma mun sani cewa waɗansu za su ce suna amfani da abubuwa da suka sa a kunne saboda haka ba sai sun ɗauki wayansu ba amma duk wannan ma a bincikenmu mun sani cewa duk baya wani tasiri sosai-sosai yana cikin duk abubuwan da zai ɗauki hankalin mutum don babban abun shine duk wani abu da zai sa ba za ka nasu a wannan tuki ɗin ba shine ba mu so so yayin da ka sa abun kunne kana amfani da wayan kana ansa ko kuma kana kiran wani kaga hankalinka ya rabu kashi-kashi biyu ba za ka nasu ga wannan tuki da kake yi ba sannan kuma wani lokaci allah na tuba sai ka ga wani labari ma wanda za ka samu yayin da kake amfani da wannan waya din labari ne wanda zai rikitar da kai watakila an ce maka ka wani naka na kusa ya rasu ko kuma yana wani hali wanda bai kamata ba kaka dole ne zai dame ka wani kuma wani labari ne mai daɗi ma to kana nan kana murna wannan labari din da ya same ka sai ka fita hankalinka a tuki da kake yi akwai wani hukunci eh, da aka tanadar mu masu wayanda aka samu suna aikata irin wannan laifi eh akwai hukunci yayin da muka kama masu amfani da da wannan yayin da suke suke tuki idan muka muka kama su za mu ci masu taron a naira dubu, dubu hudu amma babban abun ba batun taron ba ne za mu yi kokari mu galgadar da su illan wannan abu da suke yi din amfani da abun eh, cellular nasu yayin da suke tuki mu galgadar da su su samu su ah, san illan shi kenan ko amfani da wannan na'urar da ake sa a kunne da ake kira earpiece ko shi doka ba ta yadda mutum amfani da shi ba idan yana ko shi din ma doka ba ta yadda da shi ba waɗansu ma sun wuce wannan earpiece din suna amfani da abin da ake kira bluetooth so sai ka ga a jikin mota din Ah, da zaran sun danna na'uran shi shikenan sai su ansa waya ko kuma ah, su yi kira to duk wannan kamar yadda na faɗa hankalin mutum ba zai kasance wuri ɗaya ba hankalin shi a rarrabe a rarrabe take kuma tuki abu ne wanda take son cikakken nasuwa tana son hankalin mutum ya kasance a wuri ɗaya ya samu ya nasu ga abin da yake yi To na ba tsari bari mu ja maka burki a nan saboda lokaci sai kuma sabon mako. Yanzu a madadin shi bakon namu ko kwamanda Joel Ishaya Dagwa shugaban hukumar Road Safety a jihar Neja da shi wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin. Ni Baba kuma Makeri nake sallama da ku daga nan Washington DC. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To amin baba yanzu kuma ga Suleiman Barma ɗauke da shirin jaridan jamhuriyar Nijar. Zan fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Lanketer Wace ta ruwaito cewa batun kwaskware kundin zaɓe na ci gaba da haddasa rarrabuwar kawuna a tsakanin ɓangarorin siyasar Nijar. A makon jiya 'yan majalisar dokokin ƙasa sun yi yunkurin tafka muhawara akan wannan batu. a zauren majalisar amma abin ya faskara sakamakon yadda 'yan adawa ke ci gaba da watsi da wani bangare na wannan kundi da suke yi wa kallon haramtacce jaridar lagrif na cewa mutane sama da dubu ishirin mazauna wasu ƙauyukan jihar sokoto sun yi gudun hijira zuwa garuruwan tsibiri gidan rumji da gidan sori jaridar ta ambato gwamnan maradi zakari umaru yana cewa sanantar ayyukan 'yan fashi da satar mutane don neman kuɗin fansa a jihohin sokoto zamfara da katsina ne ya tilasta wa waɗannan bayan allah gudowa nijar don neman mafaka inda kuma ba da wata wata ba suka samu tarban musamman daga al'umma jaridar lebanon ta bayyana cewa ƙasar faransa ta shawarci 'ya'yanta su guji zuwa wasu ƙasashen afirka da take ɗauka a matsayin mafi haɗari bayan da aka yi garkuwa da wani bafaranshe a tsakanin burkina faso da benin ma'aikatar wajen ƙasar faransa ta gargaɗi 'yan ƙasar su nisanci saka kafafunsu a kan iyakar mauritania da algeria zuwa gabar yamma ta kogin nilu da yankin sinai a ƙasar egypt yayin da aka bayyana kasashen libya mali niger nigeria chad jamhuriyar afirka ta tsakiya sudan da somalia a matsayin wuraren da ba su da tabbas a kan batun tsaro duk kuwa da cewa faransar na da sansanin soja a kusan dukkan waɗannan ƙasashe. mu rufe sharhin da jaridar l'eclosion wace ke cewa janar salu jubo ya musanta zargin kullayar yarjejeniyar ba ni gishiri in ba kamanda a tsakaninsa da shugaba isu muhammadu sai dai kuma yana ci gaba da ɓoyewa 'yan nijar ainihin gurinsa na neman shugabancin ƙasa jaridar ta ce matakin ajiye kaki da shugaban tsohuwar gwamnatin mulkin sojan ya ba da sanarwarsa a baya-bayan nan wani abu ne da a halin yanzu ya fara haifar da zulumi a wajen 'yan siyasa musamman a jam'iyyar pnds mai mulki a bisa la'akari da cewa matakin zai iya ruguza dukkan wani tsarin da aka yi a jam'iyyance a can baya sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar To a gai da sili yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu rauke kiran mu ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen hukun murya Amurka suna na alhaji Musa Amurka su yaran nigeria Najeriya a Najeriya. muna fata alheri ga shugaban kasa wannan rantsar da za a yi allah ta a kare lafiya allah ta ba shi ikon adalci a talakawan shi na najeriya assalamu alaikum mai amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jega shawara ga manoman gero don allah kun ga an yi ruwa na ɗai kun rena an yi ruwa na biyu kun rena an yi na uku ba ba to don allah muna roƙonku ku gaggauta gyaran gona saboda 'yan allah ba da ruwa ku yi guguwa zuwa noma saboda noma alheri ne ko baka samu ba tsuntsaye da dabbobi da mina na suka ci wallahi za ka samu lada mai yawa assalamu alaikum sashen hausa radio a sunana ayuba garba imam daga katin madaki a jihar bauchi ra'ayina na yau zan mika shi ne a game da rantsar da shugaban kasa muhammadu buhari da kuma gwamnonin najeriya to muna so idan allah ya kaddara a rantsar da shugaban kasa muhammadu buhari ya duba mana a kan kudin makarantar gaba da secondary school abin da ya shafi nce da diploma da digiri da sauransu yana da kyau shugaban kasa ya duba wannan sashi ya rage kuɗin biyan wa'annan makarantu saboda 'ya'yan talakawa su samu zuwa makaranta su ma su dama da su su yi karatu muna so shugaban ƙasa ya daure a rage wannan kuɗi ɗin. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Kuna tare da Yusuf Bazuka mai laida gwalolo a jihar Bauchi. Na kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da Allah ya ba shi damar rattaba hannu a harkar bajet na bana wato bajan na banana triliyan takwas da digo tara to ina fatan mu talakawa 'yan najeriya ya kamata mu gani a kar saboda a duk shekara ana yin irin wannan bajet wani ma yana fin wannan wani kuma baya cewa wannan amma sai ga shekarar ta zo ta wuce mu mutanen karkara ba mu mori komai daga cikin wannan bajet ba ya kamata wannan karan ya san cewar mu talakawa mu ne muka mai da shi kan wannan mulki da za a rantsar da shi in Allah fatan zai duba wannan bajar. Assalamu alaikum sashen Hausa na amurka mai magana Alhaji amurka suya da wasu Najeriya mai zai muku Ina son aika sakona akan rantsar da za eh, a sabuwar rantsuwa da shugaban kasa da yi wa'adi na biyu Allah muna roƙonka Allah ya tsaya shi riko ubangiji Allah ka ba shi sai ka sauke nau'in da Allah ya ramai na al'ummar najeriya muna fata alheri da shugaban kasa assalamu alaikum sashen hausa rediyon america suna na usman dogo madaka rafi lakol gamar jihar naija a halin gaskiya yau talata yau ne 'yan siyasa wanda ba su ci zabe ba za su mika kayan aiki ga sakatarorinsu yan siyasa kun gani duk wanda bai kamanta gaskiya ba to insha Allah muna na muna jiran su abu gudadin da ba zan sake zaben su ba sun yi nasu kenan sun gama wanda za su hau a wanda lokaci a wanda gobe laraba da halin gaskiya su kamanta gaskiya su kamanta gaskiya su rike talakawa hannu biyu kowa nasu ne ba wai ko ko bangaranci ko kabilanci ba ba shi ba abin da ya samu ka zabe su kenan ba mu zabe su ne su yi mamu a aiki gaba ɗayan mu Allah ya su ko Allah ya su ko To mun gode ga waɗanda suka dama aiko da sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma za mu ci gaba da kawo muku. To menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci ga nasihar malamai? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ni ne Shehu Dalhu Abdulmumin Sarkin zangon Tamale Ghana. Mai arziki da wanda yake talaka kowa da kowa na azumi ne. To wurin ga yana nuna mana mu gane cewa muna kai da ke da arzikin ka ɗanɗani halin da talaka yake ciki. to Allah na son mu ɗauki wannan ne sabili da ya buɗe mana wata ƙofa da za mu mu samu ƙarfin halin muna tuna da talakawa cikin mu na rayuwarmu na duniya ka ka kasance kana tuna da waɗanda ba su da shi ka taimaka musu to ashe azumi ya buɗe mana ƙofa mai ƙarfi babban ƙofa wanda yake za mu kasance masu yin alhairi muna taimaka ma bayan Allah talakawa da waɗanda yake marayi da waɗanda yake sun tsufa ba su da masu dubansu waɗanda da yake cikin mujtama'a ba su da ƙarfi ba su da iko masu ƙarfi su taimaka musu to azumi kofa ne wanda yake in mun rika haka banda ni'iman da za mu samu na lahiya domin mun rage cin abinci cleansing ne kaga ana wanke mu ana tsarkaka mu da haka nan don rashin cin abinci to in mun iya muka rika haka nan halayya mu na kirki muna tuna muna taimaka ma juna wannan zai ba mu rayuwa mai haske a nan duniya kuma gobe kiyama ko na ɗayan mu kuma eh, yana cikin aljanna eh, da fara'a yadda ya kamata kuma allah ya samu dace allah sa duk duniyan baki ɗaya yau in ka duba duniya ko ina ya ya mutse ana cikin ɓacin rai to ba komai ne ba rashin tabbaka horon da annabinmu ya ba mu game da manzancin da ya zo da shi ne domin in mun ji tausan juna kamar wani wuri da yake ce mana cikin hadisinsa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wanin ku ba zai samu cikakken imani ba fashe ka so dan uwanka da abin da kake so ma kanka to ai ga ashe in muka so juna da alkhairi in kana son alheri ka so dan uwanka da alkhairi in ba ka son abin da zai bata maka rai ba ka bata ma dan uwa rai mu nuna ma juna soyayya in mu rika haka nan al'amari da dama zai sake ne Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi amin ya rabi Allah saka da alkhairi to da wannan muka zo ga shirma na karshe labarai a takaice Shugaban kasar Malawi Peter mutarika ya samu nasarar lashe zaben da zai bashi damar wa'adin mulki karo na biyu a zaben da suka fafata da 'yan takara bakwai da aka gudanar a ranar 21 ga watan Mayu. A daren jiya Litinin ne shugaban hukumar zaɓe Jane Ansa ta sanar da sakamakon zaben bayan da kotu ta yi watsi da karar da shugaban jam'iyyar adawa ya gabatar na cewa akwai buƙatar ƙara gidaya kuri'un wasu gundumomi goma. sabuwar jam'iyyar da shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya kafa na nada vittori razumkov a matsayin mai ba da shawara kan harkokin yakin neman zaɓe yayin da take shirin yi wa masu neman yiwuwar jam'iyyar takarar majalisar dokoki a cikin watan yuli tambayoyi in ji wakilan jam'iyyar. To madalla a gaishe ki masu sauraro nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Kada a manta za iya ziyarta shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Salim da tattaya na gabatar da shirin sai Salama Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu yau Malama Zainab Abdulrahman Nisar fili hashin gumel nake cewa sai Allah ya haɗa ƙara haɗa mu. Salamu alaikum.